da a baya a matsayina na manomi ba na samun isasshen taki sakamakon da karfi na nake yi ba na samun tallafi daga kowa matsalar da na fuskanta shine ba na iya yin noman da ya kai buhu ashirin noman da nake yi da bai wuce noman da zan ci da ni da iyalina ba wadda sai dai in tashi biyan bashi ma ya gagara amma zan rufa wa kaina da kaina asiri da ni da iyalina za mu samu abin da za mu samu ci amma a yanzu daidai zuwan su ina nomawa shinkafa kamar kimanin buhu ɗari sama da haka yanzu mutanenmu wadda nake ɗauka aiki ta hanyar zuwan wannan kamfani na artes su ma kansu murna suke yi da godiya da abubuwan da ake wadda da ina da abokan da sai dai su fita neman kuɗi wani gari artes ba wasa